Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 41, 31 da kuma 25. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau goma sha bakwai ga watan Fabrairu na shekarar dubu biyu da da uku Filin namu na nishadin waƙoƙi da girke-girke ne. haka yake zara'u masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi wani matashi mawaƙi da ke sana'ar waƙe-waƙe amma kuma yanzu ya shiga siyasa. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara kanin dabo inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakon da zai gabatar mana da kansa. da farko masu sauraro za su so san duk da murya ba ce murya bace da wa muke tare a yau. Uh, sunana Adam Abdullahi Emiya. wanda aka fi sani da fresh emia ko aku mai bakin magana To aku mai bakin magana waƙoƙinka dai sanannu ne kana yin su ne kamar kana yi wa gwamnati ko al'umma wa'azi kana yi musu tambayoyi kuma ka fara ne da na siyasa ma iya cewa na siyasa na matsalolin da yake damun mutane kake tambayan shugaban kasa shin me ya ja hankalinka ba ba ba ba da wannan na fara ba mm. na fara ne akan kallon matsalolin da suke damun al'umma mm. kamar irin matsala da ya shafi fyaɗe irin kashe al'umma da ake kamar da yadda kika ce mm. irin ah, tura yara ƙanana bara illan shaye-shaye da sauransu daga nan ne sai muka ga oke to bari mu tsallaka zuwa wani fage na kuma tunkarar shugabanni zuwa gaya musu matsalan da yake damun al'umma domin mun fahimci eh, kamar in mun isar da sakon zai isa gare su fiye da su ɗin da suke ta ihu a bayan fage to kawo yanzu kana jin sun ya isa sakonnin ya shiga kunnen su eh gaskiya muna sa ran haka ko muna ganin hakan mm. eh, cewar saƙon da muka tura ya kai kunnan waɗanda aka tura kuma su da ake turawa don su su kansu sun gamsu cewar saƙon yana zuwa inda ake mm. eh, tura shi mm. shin akwai dalilin da ya sa ka ce haka misali kana dan samun maybe kiraye-kiraye a ce waka da kai kaza kaza kaza eh to akwai wa'anda suke ta tunanin mako an kama fresh emir ko wani waye wanda ni ba a taba kama ni ba hmm. ko ban taba karban barazana daga kamu ba ba dan komai ba saboda eh, ina lura da me ce kuma me nake cewa ba ina kalubalantar mutum bane kan eh, abin da yake na ba daidai ba sai nusau a cewar guri kaza akwai matsala guri kaza da an gyara zai fi me yasa akai kaza ka manta lokaci kaza so irin wannan ne bayanan da muke uh, kuma su kansu uh, muke turawa saƙon idan mun haɗu in Allah ya sa mun haɗu a wani guri ko wani abu ko kuma dai haka wani abu ya haɗa sukan gaya mana cewar kaza kaza uh, abubuwan da muke faɗa mai kyau ne waye mutu waye tashi su da kansu irin suna nuna goyon baya akan haka hmm. uh, wasu kuma suna ganin kamar cin fuska ne hmm. su kowa dai da yake kallon abin so ta haka muke gano oke lallai saƙon da muke turawa ya kai kunnan wayan da ake turawa kenan To shi zaɓe na karatuwa shin an fitar da wata sabuwar waka ko an yi wani waka na akan batun zaɓe? Eh akwai waka da nake da na riga na yi bidiyon ta ma mm. ah, ban sake ba kuma abu ne sa ba sake ba saboda wakan ah, akwai mamallakan wakan wasu NGOs ne muka yi aiki da su mm. wanda wakan yana nuna wa mutane cewa ah, illar a baka makami ko kwaya ko wani abu da ya shafi haka akan kai bangan siyasa ko kasace akwato ko waye domin idan an ci zaben an gama suka haye mulki ta yiwu ka kira wayansu ma har muka dan bada wani labari cewar akwai wani matashi wanda shi haka ne aike shi kaza kaza kuma har Eh, bayan sun ci zaɓe yanzu sun ma daina ɗaga wayan shi kaza kaza da sauransu irin wannan so abu ne da yake faruwa kuma eh, in mutane ba su farga ba zai faru a kanka kai da kake jin cewar kana da fawa yanzu na kasa ruwan daga dama ko ka kashe don kana tare da wani so dan wani lokaci ne idan sun gama za su iya yadda kai su gwara kai abu mai kyau shine zai ci gaba da gudana daga wannan lokaci a ƙarshen rayuwanka. kafin wannan a bayan an taɓa yin makamancin haka waka eh, kan abin da ya shafi gabatowar zaɓe kenan eh, kan siyasa ko zaɓe ba zan ce gaskiya na yi waka kan eh, gabatowar zaɓe ko a kan siyasa ko zaɓe ba wannan ne first time da na yi waka kan siyasa ko zaɓe to za a ɗanye muna taɓa mana kaɗan daga ciki duk da dai ka ce a mamallakin wasu ne e kuma bayan haka ma ba a sake wa din ba so ya kamata a rike don mutane su to da jinta kafin wato ba za a yi wa riga malam masallaci ba eh, yauwa idan aka ba su ita sadaka tijariya mm. to <laughs> a yi sadaka tijariya kuma za a samu lada eh, <laughs> to ai shine nake son eh, su shirya dai su mm. zama cikin shiri daga yanzu zuwa kowane lokaci za mu iya basu ita mm. domin mun yi ta ne dama don haka to daga cikin wakokin da ka rera mun an ɗan jima ana ana muna ta bayani idan mai sauraro a yanzu ya riske mu ba zai so ya dan ji daga cikin wakokin na kan musamman wanda yake kira ga al'umma ko ga shugabanni ka rera mana duk wacce ta zo ranka akwai wanda nake ce shugaban ƙasa salamu alaika matsayin musulmi sallama muke maka ni mai magana adam wakilin arewa al'umma sun ce in ce mulkin kasan babu kwarewa yan arewa mu ne muka zaɓe ka amma sai kashe mu ake babu ruwanka ka yi kai ka fuska kau da kanka kuma wanda ake kashe su suka zaɓe ka tuna baya nake kan mu zaɓe shi kan yi hau kuka yake sanda mai ya tashi nuna damuwa shinkafa ta yi shi abin tambayar shi ɗin nan ne ko shi don wancan mun ga da tausayi a ran shi ya kuma ake kashe mu ko a jikin shi mhm. wannan shi ne kusan waka da ne a baya ɗaya daga cikin waƙoƙin da ne wasiƙa ga shugaban ƙasa wacce ce bakan damiyarka a waƙoƙinka wacce mutane wacce ta fito da kai duniya ta san bakan da miyana a waka ita ce a yau season 1 fc 3 wakan da nake magana akan illan tura yara kanana bara domin wakan ta jace ce ku ce kan wasu na ganin a lokacin wasu suna ganin ni musulmi ne ma ko ba musulmi ba kamar na zo in yaƙi musulunci ne ko waye irin haka dai na samu kalubale ko korafe-korafe so wannan kucin ya jawo wakan ya tashi duk da a cikin wakan kuma kowa ya gamsu gaskiya ne but amma kuma wasu malaman tsangayu sai suke ganin ko an zo ne don a yaƙi abin suke yi so haka dai so wakan ita ce bakan damiya ta ina kallanta ta matsayin bakan damiya don ita ce waka ta farko da ta jawo mutane suka fara gane fresh ba ta wasiƙa ga shugaban ƙasa ba wasiƙa ga shugaban ƙasa bayan na yi episode season 1 episode 13 sannan na fara ma wasiƙa ga shugaban ƙasa season 1 ita ta almajiran ya take eh. ita a rera mana ta almajiran ita bakan damiyar taka eh, cewa nake a yau ba abun da zai sa in haƙura don na zo ne in faɗi illolin bara ina ma a ce iyaye su hakura ina ma za su fahimta su ankara cewa babu alkhairi a kai yaro bara a'a kada kai fushi tukuna ɗan jira ka san me ke faruwa makarantun bara Hmm. ai za ku ce ba ku sani ba uba ya tura ɗansa yaro ƙanƙani ba babu ci ba sha ba kai masa sutura ba gashi ɗan ƙanƙani ba iya wanki yake ba hmm. anya Allah zai kyale ka ba ba da kansa zai nemi abinci sai ya nema wa ya ci kana zai ci idan bai kawo ba a mai dukan butulci ga yunwa ga duka ga shi babu kyakkyawan makwanci ina amfanin ka jefa yaran ka kunci ina amfanin haihuwa babu karamci wallahi da wannan uba gara in tashi mareci hmm. so waka ce da yake magana kan abin da irin yana nusa wa iyaye ba na ce wai bara ba kyau ba ku tura yara bara amma idan ka tura yaron ka tafi mai da abincin shi ka tabbatar da ina zai kwana don ya zama ka tura shi ilimi ne ba ka tura shi ka kaskantar da shi ba don in ka tura shi ina kallon kusan more especially lokacin sanyi lokacin da ake irin lokacin damuna da ke ga da yawancin sauro da kuma sanyin mm-hmm. da dama za ki ga kofofin gurin kwanan almajiran ma ba kofa mm. da yawan gurare za ki ga babu koba. Mm. haka suke kwana sauro sanyi so ba kuma abin irin so yana da kyau duk da na ga gwamnati tana kokarin gyara tsarin duk amma dai abin ya ci tara mm. so yana da kyau ka san ina ka tura ɗanka da wa yake tare ya rayuwan shi yake mm. kuma girman shi ma ya kai ya bar gaban kaɗin saboda wani yana karami ba zai ma iya wa kanshi komai ba ka tura shi kuma mm. irin wannan yana rayuwa faɗi can baka san rayuwan ya zama abin da ya zama wanda yake gaban iyayen shi ma mm. ana fama da shi bare wanda kuma baya gaban iyayen shi so shi ne dan abin da na nusa sai suka kalla abin a matsayin baibai mm. wannan kenan ka fuskanci kalubale sosai lokacin malaman tsangaya suna rankamin ko yi eh, musu wani abu na ba daidai ba amma da fata dai ba su maka alkunut ba na'am na ce da fata ba su maka alkunut ba a ai ita da abin da kai Allah yana kallon zuciyan da kai dan me kai abin hmm. kayi dan wata kazaman manufa ko kyakkyawar manufan a gyara so a tare da haka in dai da ikilasi ka yin Allah yadda za ka ga kawai ka tsira lafiya wannan ya sa muka gama wasiƙa ga shugaban kasan ko muke kan yi ma ke ga har yanzu a gaban ma muke kwana kuma ko a gida irin normally dai ba ba wani tashin hankali ba tsoro da fargaba ba wani tsoro ba fargici don muna yi ne don Allah ba dan wani dalili ba. Wani irin alfanu aka samu ta sanadiyar waka? To, alfanu da yawa gaskiya eh, a dunkule duka rayuwar mata canza ta zama wani mutum daga wani mutum. Irin abubuwan sun canza komai ya canza eh, kima daraja ɗaukaka ci ma life so ina ganin kawai dai abubuwa sun canza alhamdulillah gaskiya salam wala idan aka samu ɗaukaka kaje inda baka je ba kaje inda baka je eh. idan aka samu ka san inda baka sani ba ba ka ga abin da baka gani ba mm. wanda silan haka ne ko eh. idan aka samu ɗaukaka akan fuskanci kalubale mm, musamman da irin mutanen da ake mu'amala a da da kuma yanzu yaya kake shin an dan samu sauyi na yadda ake mu'amala da mutane to dama ita rayuwan idan allah ya kawo sauyi ba maganan daukaka ba ne imma ɗan kasuwa ne kai eh, malami ne kai ko ma menene ma idan allah ya kawo sauyi to sai fa ka karbi sauyin nan kuma ba kowa ne zai ji ya gamsu ba saboda akwai mutanen mu wanda zaki ga wasu suna da ciwon hasada me yasa Allah ya maka ni bai mun ba so duk yadda za ka yi kokarin ka kyautatawa wani kuma saboda wannan ciwon da yake ran shi ba zai ga kyautatawa ba dan matsalan yake nema mm. so amma muna kokarin ganin cewar eh, mun kyautatawa al'umman da muke tare da sojiya jiya don ya zama still muna tare da su yau so sai dai kuma daidai yadda za ka yi kuma ba za ka iya ukuwa daidai ba so wanda muka yi musu daidai haka muka fi so wanda bai musu daidai ba sai dai mu ta neman gafara kuma su yi haƙuri da mu yan adam ne za mu iya daidai kuma za mu iya ba daidai ba to daga ƙarshe menene burinka a sana'a ta waƙa. burina a sana'ata ta waƙa eh, shine ina son in zama mawaƙin da idan na yi magana kamar a dunkuli arewacin najeriya ce ta yi magana eh, eh, kin fahimci me nake nufi ko mai sauraro ina fatan zai fahimci me nake nufi mai sauraro in ni na fahimta ne mai eh. sauraro ba lalle fahimta <laughs> wato ina son ya zama idan matsala ta faru ba fata ake ba ya zama ni na zama madubin al'umma zuwa wannan matsalar tasu kuma ya zama to in na yi maganar maganar direct kawai gudanarwa ne tana aiki kusan wannan shine dalilin da ya dan ji hankalinmu zuwa shiga cikin gwamnati don mun lura in muna gefe ba ko da suna jifa ba za su yi ba dole sai kana sai ka shiga ne sannan za ka yi magana kuma a ji a gudanar da abin da ake so tun da abin ya zama abin da ya zama yanayin ƙasa da aka shiga shigan ba zai kawo ba zai dan saukar da kai daga kan layi ba haka mutane suke tsammani sai dai mu mun san cewar muna yin wannan abin ne dan al'umma kuma wannan kishin a ranmu yake ba a harshen mu ba kuma insha Allah ba za mu canza ba ba za mu taɓa rikida ba da yadda Allah za mu dora akan abin da muke insha Allah to a rufewa mai sauraro da wata waka eh, haka muka saba mu yi wanka muka kashe tsaba in ka gwada ka kwaba daga gayya ka fara shan taba kira baba kira baba a kira baba a ci mata yaranta ya kwaba to duk da dai mun yi sallama za a dan sake wata tambaya me yasa idan za ka yi waƙar sai mu ji ka sauya harshe kana yin ta kaman ba tsantsan bahaushe ba kana muryar ma dai a takaice ta canja da yadda muka ji ka da muke hira yanzu to eh, ita waka aikowa yana da salo kusan eh, kaso casa'in na mawaka idan za su yi waka suna zaki ji muryansu daban kuma muryan waƙansu daban wasu suna riƙe ta ne ta yi zaki wasu suna fasa ta ne wasu kuma su a cikin haka ɗin sai na zaɓi salon in yi magana kaman ba haushe ba mm. ko kaman hausan yana min wahala mm. so wannan wani abu ne na salo don ko me da zaran mai ji ya jiyo ya ji wannan fresh emia ne fa wannan saboda muryan yana ba da wani abu daban saɓanin abin da ragowar mawaƙan mu suke so sai kaga koya kai abu ya zama ko a cikin dubu kai in kaɗan ce wani abu sai a gane ka saboda kana da wani abu na kana musamman naka kai kaɗai wannan shi ne hikimar yin haka da madalla muna godiya muna godiya sosai mu muna fatan masu sauraren mu za su nishadantu da abin da muka tattauna mm. ka lura jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba Wale-wale, wana ta ɗauki kama karya magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba na mugunta domin ba ta kai mu gaci ba mulki idan ba zai yi adalci ba don wata rana akwai ata shi ba shi ne ba walle walle mana ta ɗauki kama karya ba ka lura zai kare ba bai ba ka tabbata akwai mutuwa fa zalunci a lahirar ka za ka gani ba san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba balle walle mana ta dauki kama karya karya yau ne magana gobe ba mu ne ba mutum magunci bai yi kama da jagora ba yan ya samu ba za ya tausa al'umma fa kawai shi ya tara arziki dan zamba raba waɗansu da sana'ar su baki shi ba ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin kaduna wajen wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da bakwar da ta gayyato mana. Mai sauraro barka mu sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau muna tare ne da malama Ummu Kusum Muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu wai mai daddawa. Tube sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni suka yi amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki dan yanzu ko miyan kuka kar kubewa wata sai ta ce miki ita ba za ta sa daddawa ba <laughs> to wani mu ji sirrin daddawan kuma da mi farfesu mai malama ummu za ta zo mana da shi a wannan zauri namu malama barka da zuwa barka mu dajiya binta malama ummu kin ce farfesu zamu yi mm. kuma na daddawa kuma mai daddawa daddawan mata ta batso an fi ce mata haka eh wannan mediyon da tafi warin ma kenan bakan nan wannan bakan za ki ganta kamar tsaki-tsaki haka to da ita za mu yi amfani yau insha Allah to malama Umar shigo mana cikin kitchen to Assalamu alaikum masu sauraron mu da farko dai za mu yi wannan farfesu shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi wanda Allah ya wore maka kuma naman ma kowanne iri ko na rago ko sa ko kai ko ma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko mm, kifi musamman ko zuru yawwa musamman mu zuru kin ga aka yi wannan farfesu na maciji ai ba karamin daɗi yake yi ba kai ka tsinawa mun bakku a baya fa ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko to kila mm, suna tsoron shi ne ba sa iya amfani da shi mm. to da farko ki samu ko naman ki ko kifin ki sai ki samu kayan miyan ki bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano bayan sinadarin ɗanɗano gishiri sai kayan ƙanshi duk wanda ke da bukata citta kanumfari tafarnuwa duk wanda ke da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi sai kuma ki tanaji man kaɗan ki to in baki da man kaɗan ki samun man gyaɗa ki amfani da shi da farko za mu bari mu fara sarrafa daddawan mm-hmm. daddawan batsen ki ba da ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba za ki sa daddawan batsen a cikin turmi da citta sai ki dake su su liƙui su yi gari sai ki koma sai ki kwashe in kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa kamar yadda yake dama gyaɗa in zaki yi kunun gyaɗa to haka shi ma zaki wato sai an narkar da shi yawwa sai an narkar da mm. shi kaya ya zama kaman kullu ya zama kaman kullu to sai ki koma inda suke tace gyaɗa still ki saki dinka tace shi wato ki samu rariya kike nan sai ki tace rariya shi kuma ba ki samu rariya ba idan ka zuba mishi ruwa ruwa ka dame shi din nan ko zaki ga ruwan ya canza kala zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka mm-hmm. kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka mm. haka zaki ga ruwan ya koma to sai ki Ta ce shi ma'ana idan har ba kama da rariya yawwa sai kai a hankali kamar ya dan kwanta kasa yawwa sai ki tsiyaye wannan ruwa mm. idan ki tsiyaye wannan ruwa shi shi asalin tsakin zaki gan shi baki yana can kasa yana can kasa zaki gan shi baki to idan ma madaran da bai gama fita ba zaki kara mishi ruwa in ki kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bar shi dan kwanta sai ki tace za ki ga asalin tsakin ya koma baki to sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi shi wannan ruwan madarar na daddawan batso shi za ki zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya idan ruwan farin girkin kenan farin girkin za ta zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya sai ta dora shi dan tafarfasa yi dan farfasa sai ta zo ta zuba kayan miya kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba za a zuba shi haka akan wannan ruwan to me da menene a cikin kayan miya kayan miya mun ce tattasai albasa tarugu mama bukatan tumatir za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da don batsa da ya tafarfasu zaki ji ma yana ganshi saboda kin sa mishi citta to kuma a cikin jijigin ake sa tafarnuwa sai ki zuba shi kika zuba shi sai ki ɗauko ruwa sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da homo sosai kin san yake daidai bukatar dai ruwan farfesunki mm. to bayan ya tafarfasa farfasa saka dauko abin da kake da bukata nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi ba su da eh, karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan mm-hmm. in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi yana da karfi ba ki zuba ruwa ka daidaita ruwanka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin ɗanɗanonki kin sa gishirinki kin saka duk wani spices da kike da bukata kayan kanshi a ciki sai ki maida sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna za ki sauke abinki to kin ga ina wa maciji ne ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiko to eh ba sai kin yi amfani da mai ba wato shi mai ne da shi shi mai ne da shi hmm. kin ga wasu wasu kifi ma ba ba su cika sa mishi mai ba aka sami kifi mai maiko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatan man naman ka ba mai maiko bane sai ka so dama ka soya wannan man kaɗe sai ka tsiyaye man kaɗan ka a ciki wannan shine farfesu mai daddawan batsu. sannan hajiya binta wannan farfesu mai doba tsoho ba wai daɗi kawai gare shi ba hatta ga lafiyan ya mace misali mace mai shayarwa ake ji an ce wata nonanta ya tsinki ba kauri ba maiko to wannan farfesun shi ake yi wa duk wata mai wannan lalura mu je a can kuma cikin ikon Allah yake da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman har ga ruwan nono ya gyaru to da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yadda ake wannan farfesu mai dadda da kuma amfanin da yake da shi to amma malama cikin wannan farfesun baka iya dan yankan ganye misali kaɗan watsa a ciki zaka iya sawa mm, abin da ra'ayin ka yake so abin da ra'ayin ka yake so amma in dai zaka yi na wannan na ya kawo maka ko ya gyara maka ruwan nono ne eh. a to ba za ka sa wannan ganye ba na manta ban gaya wa sauraro ba in za ka yi na wannan ya kawo maka ruwan nono za ka sa mishi albasa sosai ka mm-hmm. jijjiga mishi albasa ka siba mishi sosai albasa ta ji sosai a ciki. Masu saurare abin da ya sabaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka a nan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya. Yau da